This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 20 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. Rikici yanzu haka ya barke a hotel inda ake sasantawa da 'yan juyin mulkin kasar Burkina Faso. Yau ne Fafaroma Francis ya fara ziyarar aikin da ya kai Cuba inda ya addu'o'i a wajen tarihin nan na dandalin juyin juya hali na kasar. Kaɗan daga cikin 'yan tawayen Siriya da suka samu horon su daga sojojin haɗin gwiwar Amurka sun shiga cikin arewacin ƙasar ta Siriya To kanun labaran kenan. Ministan tsaron ƙasar Kamaru ya ziyarci yankin Arewa mai nisa kuma 'yan gudun Boko Haram na cewa. mun yi gudun hijira muna nan a birnin Yaounde. Za kuma ku ji irin shirye-shiryen da ake na bikin sallah. Sannan za ku ji cewa matar marigayi Chief Obafemi Awolowo ta rasu. kuma kamar kowane yammacin ranar lahadi garas alheri abdu na tafa da shirin bishara muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku duk waɗannan sai an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum rikici ya barke a hotel ɗin da ake sasantawa da 'yan juyin mulkin kwanaki hudu wanda aka yi a ƙasar burkina faso wannan juyin mulkin dai shine wanda ya haɓar da gwamnatin rikon kwarya na kasar da sanyin safiyan yau ne magoya bayan sojojin da suka yi juyin mulkin suka auka cikin hotel din da ake tattaunawa tsakanin masu juyin mulkin da kuma masu adawa da shi da ma shugaban juyin mulkin wasu magoya bayan jagoran juyin mulkin ne general gilbert diendere su ne suka ce ba su yarda wasu masu kan juyin mulkin su shiga cikin hotel din ba an samu wannan tashin hankalin ne a ranar da masu shiga tsakanin ke kokarin ganin an sulhunta kuma su bayyana sakamakon yarjejeniyar da aka cimma tsakanin da waɗannan masu juyin mulki shugaban ƙasar beni thomas bon yayi shi da shugaban kasar senegal Macky Sall suke magana a madadin ƙungiyar bunƙasa tattalin yammacin afirka wato ecowas yanzu haka dai sun shaida wa manema labarai cewa za a mayar da shugaban na riƙon ƙwarya wato michael kafando shi dai janar diendere ya kwace mulki ne sa'in da dogarawan fada shugaban ƙasa suka kutsa kai cikin taron da shugaba michael Kafon da ke shi da ministocinsa suka ɗauke shi shi da wasu jami'an gwamnatin wannan abu bai wa 'yan kasar daɗi ba wannan ne ya haifar da zanga-zanga har aka shiga fito na fito da sojoji da farar hula inda aka shi mutane goma kana sama da ɗari suka samu rauni iri daban-daban yau ne fafaroma francis ya fara ziyararsa da ya kai cuba inda ya yi addu'o'i wajen tarihin nan na dandalin juyin juya hali na kasar. shugaban na ɗariƙar katolika zai yi wa dubun dubatan jama'a jawabi dab da inda zai tsaya wato wurin butun butumin nan na jagoran juya hali na ƙasar ce guvara bayan ya kammala wannan jawabin ne kuma zai gane wasiri da shugaban ƙasar raul castro kila kuma ya zirci yayan shugaban ƙasar wanda bai da lafiya a halin yanzu wato fidel castro har ila yau an jima da yamma kuma fafaro mai addu'o'i tare da shugabannin cocin na katolika sai kuma daga bisani ya yi wa matasa jawabi a wani gidan bikin al'adun gargajiya ziyarar ta a kasar ta cuba wani babban nasara ce ga mabiya ɗari ta katolika da ke kasar domin ku sun sha samun matsalar nuna wariya da ke musu a lokuta daban-daban musamman lokacin mulkin shi fidel castro amma kuma yau ya zame wata babban nasara a gare su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kaɗan daga cikin 'yan tawayen siriya da suka samu horonsu daga sojojin haɗin gwiwa ta da amurka ke jagoranci sun samu shiga arewacin ƙasar ta siriya yau nan kamar yadda wata ƙungiyar da ke sa ido akan wannan yakin ta ruwaito ƙungiyar nan mai babban ofishinta a ingila wadda da turanci ake kira syrian observatory for human rights ta faɗa yau lahad cewa mayakan su 75 ne suka samu horo a ƙasar turkiya kuma yanzu haka sun kutsa zuwa cikin ƙasar ta siriya da sanyin safiya to sai dai kawo yanzu rundunar haɗin kan da ke ƙarƙashin jagorancin amurka ba ce komai ba game da wannan batu sai dai kamfanin dillancin labaran faransa ya bayyana cewa sojojin da ke goyon bayan gwamnati sun amince da batun ɗage buɗe wuta wanda zai fara aiki nan take to sai dai kawai ba a bayyana har na tsawon wani lokaci ba ne amma dai kungiyar ta syrian observatory for human rights ta shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa wato afp cewa za a ci gaba tattaunawa domin cin matsaya na sadidan sai dai kuma jiya ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke cewa tilas ne sai shugaban kasar na syria bashar al-assad ya sauka kan karagar mulki wanda wannan wani abu ne da ke bukatar lokaci na musamman da za a cimma wannan matsaya ranar lahadi ne mai zuwa ne idan allah ya kai mu girkawa da ke cikin halin sukurkucewan yanayin tattalin arzikin kasa wanda suke fuskantar shirin tsuke bakin aljihu tare da rikicin siyasa za su gudanar da zaben da zai kafa wata sabuwar gwamnati a kasar. za a dai gwabza ne tsakanin jam'iyyar syriza wadda take kashin tsohon prime minister alexis tsipras da kuma jam'iyyar nan ta masu ra'ayin rikau wato new democratic party na vangelis mai marmarkis wannan zaben shine karo na uku da ƙasar za ta gudanar da zaɓe a cikin shekara guda hakan ko ya samo asali ne biyo bayan murabus inda shi Tsipras ya yi a watan da ya shige watanni bakwai kacal bayan an zaɓe shi shi da syriza a bisa alkawarin cewa za su yi gyara a kan shirin tsoke bakin aljihu da kungiyar tarayyar turai ta kakabawa kasar sakamakon rancen ta bata domin gyara da tattalin arzikin ta wannan dai duk yana faruwa ne duk da alkawarin tare da wato kuri'an jin ra'ayin jama'a wanda girkawa suka yi fatali da shi na amincewa da shirin tsoke bakin aljihu da kungiyar ta tarayyar turai ta gitta mata kafin ta bata rance cyprus ya amince da wannan sharuɗin a matsayin zaɓi da zai fidda ƙasar daga ƙangin da ta shiga wanda ya sa ya karɓi har dala biliyan 98 sai dai mai maris rakis ya yi allah wadare da wannan mataki na cyprus abin da ya kira rashin sanin makama aiki masu gadin gaban tekun ƙasar italiya sun ce mutane sama da dubu hudu ne da ɗari biyar ke aka cita jiya asabar a kokarin da suke na tsallakawa daga kasar libya cikin wani jirgin ruwa da yake shaƙe da mutane suna ƙoƙarin tsallaka zuwa ƙasashen turai cikin wanda cikin wata sanarwar da jami'an suka fitar sun bayyana cewa sun shirya aikin ceto har daban-daban sau ashirin masu aikin ceton sun ce sun samu gudunmuwar jirgin ruwa daga kasashen germany croatia da britania da jami'ansu har ma da likitocin nan da ake cema doctors without borders jami'an suka ce sun fara aiki ne tun da sanyin safiya kuma sun samo wani jirgin kwale-kwale na katako a lokacin da suke wannan aikin ceton sai dai ɗaya daga cikin likitocin da ke cikin wannan aikin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa cikin waɗanda aka ceto ko sun haɗa da 'yan ƙasar eritrea 'yan najeriya somali libya da kuma 'yan ƙasar syria labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla bari mu fara yada zango a kasar kamaru inda ministan tsaron kasar edgar mebe nguwa ya kai ziyarar aiki a arewacin wato arewa a yankin arewa mai nisa inda dakarun gamayya suka ja dagar fafatawa da boko haram muhammad awal garba gare ka Ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru Edgar Alemme Bengo ya kai ziyaran aiki a jihar Arewa mai nisa musamman ma a gunduman Mayo Saba da gunduman Logo Esharin yanda sojojin haɗaka suke jujjuge a filin daga kuma suke fafatawa da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram in ba manta ba kwanakin baya ne a birnin Marwa aka yi fama da tayi tashen gwamamai anda aka rasa rayuka da dama da ma jukata rukan al'ummai sannan kwanan nan ne a garin Kwalfata aka sake samun waɗansu tayi kasashen tashen an da waɗansu matasa 'yan ƙasar shekaru goma sha biyar suka tayar da bamamai a jikinsu kuma suka kashe al'umma da ma jikata waɗansu al'umman wannan shine ya sanya cewa ministan ya kai ziyaran aiki domin ƙarfafawa sojojin nasa ƙwarin gwiwa ministan ya ce. Eh, pour m'en féliciter que le général Bouba yana wa sabon janar buba da makriyo wajen irin sadaukar da kansa da ya yi a fagen fama alade game bango ya ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru polbiya yana kokari matuka gaya na ganin cewa an ƙara sojoji biyar a filin daga kan haka ne na yi wa wani dan gudun hijira wanda ya fito daga garin kwalfata tambaya alhaji bakari ko cewa ya za a kare da wannan yaƙi da ake yi da 'yan ƙungiyar ta boko haram to gashi dai yanzu mun yi gudun hijira muna nan a birnin yaounde kuma muna fata dai gwamnati za ta samu mana zaman lafiya a garinmu nan ba da juma'a ba za mu koma minista ya ce nan ba da jimawa ba za a cimma buri na maido da zaman lafiya a wannan bangare na tafkin chadi sannan ya ce kasar kamaru kasar chadi da kasar nijar da kasar tarayyar najeriya suna kokari na ganin cewa an gama da 'yan tsirarin 'yan ta'addanin nan na boko haram ƙarshen rahoton kenan muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru haka ne baɗo kuma a gaida muhammad daga kamar kuma sai jamhuriyar nijar inda za a ji cewa wasu barayi na amfana da damar da suka samu sanadiyar sha'afar da ake wajen shirye-shiryen sallah daga birnin kwannin jamhuriyar nijar ga wakilinmu haruna mamman bako da rahoton wurgagen bisa kenan a babbar kasuwar garin birnin kwanni a daidai lokacin da sallar layya ke karatowa kuma mutane ne ke cincirindo a kasuwar walau zuwa saye ko sayarwa kuma dillallai na cewa akwai sauki domin kowa na iya saye daidai karfin shi kamar yadda wani dillali ya mini karin bayani don dai ana famun na ɗari da talatin ɗari da arba'in rago ana famun na jika ɗari babu da babu kowa daidai ɗari ne na sha kama insha yanzu waɗanda aka aka sai saba'in da biyar din nan kamar ga wannan lokaci kwanan baya ba su wuce jika hamsin da biyar masaya suna tahowa har da na ƙetare. sai dai a cewar mai samari dillali bare na shigowa kasuwar bisashe kuma su kaima waɗanda ke sayar da bisashen samame da zaran suka fita daga cikin kasuwar. akwai wasu mutane masu shigowa kasuwa su yi mutane yaudara su yi anket ɗin mutum in ya fita sai su zo ga daji su tare su amshe kuɗi shekaran jiya an ka tare yaro na nan illela dillali na sai da ya gwada musu kati sun ka tare da shi ga mota sun ka zo sun ka tsame kuɗi ɗan kuɗi na na dukiya wadda an ka ba shi albada barayi na. shi ko wani da ya zo kasuwar bisa shan wurin sayan tasa bisa cewa yake yi bana abin yana da sauki sosai. da dama dama da dama dama ne bana da dama dama shi bisa biya ne sai jikka ɗari da hamsin na sai su. to a bara dai suna ɗari biyu wani abu gaskiya eh ko ce tana tamanin tamanin su ko ana su bangare masu sayan bisashe suna kai a tarayyar Najeriya cewa suka yi raguna sun yi tsada a bana kuma gashi canji daga naira zuwa sefa ko sefa zuwa naira yi tsada sosai kamar yadda malam Umaru daya daga cikin su yake mini karin bayani a bakin bodan Nijar Najeriya a sanyin sahiyar yau ni da ma ina sayan raguna da tumaki amma karo tumaki ni so saboda rago ya tsada me yasa sai kun taho Nijar kun sai bisa shi kai Najeriya eh, to abin da addali Nijar Allah ya riga ya dauke ta da dabba insha Allah duk in an shekara riba ta ba ta karewa saboda fadata ta ubangiji da haka muka a Nijar muna sayan dabbobi muna kai Najeriya dan mu saida to amma abubuwan canji wallahi shi bata al'amari yau mun sai sefa da 376 aka ba mu jika guda haka muka sai ta muka sayan dabbobin a bangaren hukumar tsaro ta birnin Kwanni kuwa shugaban rundunar tsaro ciya da kwamishinan 'yan sanda a taron da ya da manema labarai ya ce har zuwa yanzu ba wanda ya zo a hukumance bayyana musu ana musu satar raguna duk da yake suna jin labarin ana cewa ana yin haka a cikin gari kuma ya yi amfani da wannan dama domin kira ga jama'a da su rika zuwa suna bayyana ma 'yan sanda domin su ɗauki matakai a wannan lokaci na kusan sallah da ya gabato lalle ana ta cewar akwai yawan sace-sace na raguna to lalle haka kin ana jin shi a cikin gari har yanzu babu wani kara da aka zo ce an zo an sace mini rago shi ko yana da muhimmanci menene ka san shi barawo diyan da yake yana da salon shi na sata kowane irin barawo kuma shi zawa a ce kin an yi satar yana da muhimmanci a gane ina ne aka yi sata da wata iri ne aka sata ko a mutum ne ko a ƙaho ne ko a mota ne duk ana sani to wannan yana ba da damar a ɗauki matakai iri-iri. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba ba ta tashi. Ya wani shege za ya tada ta yanzu ƴan sanda su kama shi. Eh. In ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi. Haka To a gaida Haruna, bari kuma mu nufi Najeriya mu ji yadda ake shirye-shiryen bikin sallar a jihar Niger, inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ke cewa. Ga alama al'ummar musulmin jihar Niger Najeriya na cikin wani yanayi na gudanar da bikin sallar a wani hali na rashin nauyin aljihu. Malam Dallami Abdullahi Mabu wani magidanci ne mai ƙaramin ƙarfi da ke zaune Amina. Bawa na Allah baya fi da tsamani ga Ubangijinsa. Ga shi akwai wutar lantarki ga man fetur a gidan mai. Ah, wannan ba zai sa ku yi sallah cikin walwala ba. Ai magana wutar lantarki magana man fetur Hausawa kan cewa da ruwan ciki ake janarija baka ƙoshi ba ina za ka iya fita haka je ka sai mai ka ziyarci 'yan uwanka ko kuma ka kwanta gida ka yi kallo kuma. Matsalar rashin kuɗaɗen dai ya shafi cinikin dabbobi musamman raguna da ake amfani da su a lokacin babbar sallar. Sunana Alhaji Musa Sanka mai sana'ar dabbobi. Eto, eh gaskiya da shekarar baya kayan ma da ake kawa gaskiya ba a kawo kamar na bara ba. Sunana baban yara. Eto, eh cinikin raguna dai muna ɗan tattaɓawa dai kaɗan-kaɗan. Cinikin da shi a hankali wallahi. Babu. kan cinikin da shi a hankali a sunana shehu garba na zo sayar an samu ko an samu to ya farashin a gaskiya farashin yadda ake zaton al'amuran ba haka ba wani ne ka saya wancan ne ga wadda na saya nan kudin can kenan eh. kamar nawa suka sayar sayar dubu a yadda bayanin yake a gari zaka ji an ce maka dubu hamsin da da shauransu su ma dai sauran 'yan kasuwa da ke sayar da kayan da ake amfani da su a lokacin bikin sallar sun ci rashin kuɗaɗen a hannun jama'a na shafar kasuwancin nasu alhaji mustapha olsito na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar kowane kaya kashi talatin muka rage domin mutane su dan samu sauki saboda ba kudin ne a hannun jama'a. Albashin ma'aikatan gwamnati na da matukar tasiri wajen ƙara walwalar jama'a a jihar Niger to kowane hali ake ciki kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce za su biya albashin kafin lokacin bikin sallar kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. Yanzu na magana da Famsec Finance wasu ma riga sun samu alat an ba su Kawowa haɗa wannan rahoto dai farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi bai tashi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma bari mu nufi birnin Badin inda wakilinmu na shiyar Oyo Hassan umar Tambawal ke tafa da labarin rasuwar matar marigayi Chief Obafemi Owolowo wato yeye Oduduwa Chief Mrs. Hannah Owolowo. Allah ya yi wa matar marigayi Chief Obafemi Awolowo rasuwa, yayye Oduwa Chief Mrs. Hana Idowu Dedolu Awolowo ta mutu da yammacin jiya Asabar a garin su Ikene Remo da ke jihar Ogun. Tana da shekaru 99 a duniya. Bayan mutuwar mijinta Chief Obafemi Awolowo wanda ya mutu shekaru 28 da suka gabata. Kafin mutuwar ta ta shugabanci taron iyalansu wato Lugu Ogodo Adebowale Family a Ikene Remo da ake yi wata-wata. Mama HID Awolowo kamar yadda aka fi kiranta tana shirin yin bukukuwan cikarta shekaru 100 da haihuwa a duniya ran 25 ga watan Nuwambar shekarar da muke ciki ta 2015 kafin mutuwarta ita ce yayye Oduduwa ta Ile Ife kuma tana kusa da marigayi Oni na Ife marigayi Okunade Sojuwade Olubase na biyu wanda ya mutu ran 29 ga watan Juli na wannan shekarar ta 2015 a birnin London Chief Mrs HID dai. an haife ta ne ran 25 ga watan Nuwamba na shekarar dubu. 1915 tana da 'ya'ya biyu jikoki 20 taba kunne guda 34 ko menene wasu 'yan Najeriya za su ce a game da mutuwar cin Mrs. a Awolowo Princess Olabisi Sogundo wata hamshakar 'yan siyasa a jihar Oyo ta ce tana ɗaya daga cikin masu shirya bukukuwan karta shekaru 100 a duniya. Ta ce ta santa uwa ce mai kirki ta fahimci bil'adama shi ko kakakin ƙungiyar yarbawa zalla a fene fere Mr. Yinka Oduma makin cewa ya yi. Mama joined to join her husband, her paycheck, after holding forth for two. Mr. Inka Odumakin ya ce mama HAD wolowo ta iske mai gidanta bayan shekaru ashirin da da rasuwarsa. Haka ma mun gode wa Allah ta yi rayuwa mai kyawu. Mama HID wolowo dai tana ɗaya daga cikin shugabannin Yarbawan da ake girmamawa. Tuni dai wasu 'yan Najeriya suka fara yin tururuwa zuwa yin ta'aziyya ki har da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo gidansu da ke ne Remo a jihar Ogun, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Duniya, duniya, ko ya huta, ya huta, mutu a rigar To Allah ya jikanta a kuma gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Pastor Simon Doli, sakataren kungiyar haɗin kan Krista a yankin Arewa. Wakilin Nasiru Adamu Elika ya zanta da shi bayan wani taron haɗin kan ƙasa da wata ƙungiya da ta ƙunshi mabiya addinai daban-daban ta kira a birnin tarayya Abuja. Pastor Doli ya bayyana buƙatar ganin shugabannin addinai suna rayuwa da za ta zama abin koyi ga waɗanda suke jagoranta. kamar mun da muka karanta theology mun karanta wannan maganan Allah in ka gan mutumin Allah za ka gane domin kuwa za ka gan mutum ne mai kankancin kai mutum ne mai so zaman lafiya mutum ne mai son dan uwan shi mutum ne wanda yake so ma wani ma ba neighbor din shi makautan shi mutum ne in ka ji kalmar maganan shi na alheri ne kalmar maganan shi na zaman lafiya ne ba za ka ji ina maganan da zai kawo tashin hankali ba ba za ka ji zai magana ya kawo wani magana da zai kawo rudowa ba ba za ka taba ka ji maganan da zai kawo hayaniya ba to ka tabbata wannan mutum mutumin Allah ne amma duk mutane ya gan suna ce suna bin Allah sai ya kawo maganganu zai kawo tashin hankali ya wannan haka ya rude wannan ya ce kaza to irin irin suna nan da yawa sun bar ainihin aikin da Allah ya sa su su yi ga mutane suna ta abubuwan da bai kamata a kasan nan ba ana kashi kisa ana wasu abubuwa aikin da ya kamata su yi kenan su rinjaye mutane daga mungayen abubuwa su dawo su aikin da ya kamata amma sai su dawo su bar wannan ainihin abin da Allah ya aike su sun sa maganan duniya da neman duniya duk mutum da ka gani mutumin Allah ne yana neman duniya ba mutumin Allah bane domin kuwa an ka ce kai mutumin Allah ne ba za ka bar hada duniya da aikin Allah ba dole ka neme daya ka bar daya in kana son duniya ta kabar aikin Allah man kana son aikin Allah ta kabar maganan duniya yan siyasa su yi siyasan su kai mutumin Allah kai pastor kai aikin pastocinka in kai malam ne ma kai ka amma in kuna hada hada abubuwan nan gabaki daya ba zai kawo mana zaman lafiya a kasan nan ba Fasto Simon Dole ita wannan sabuwar kungiya taku hmm. yaya za ta yi ta taimaka wajen yawo musamman ma yankin arewacin Najeriya dinnan ya zama a kai matsayin da ba za a sake jin an yi wani rikici da suna addini ba. muna kan shirye-shirye daban-daban domin muna so bayan wannan kungiya a wani kungiya kuma muka kafa sabo yanzu nan ana ce da shi interreligious initiative for peace wannan kungiyar muna so mu rinjaye duk addinai gabaki daya a kasan nan don mu zona mu san tafiyan da za mu yi domin a samu zaman lafiya wani lokaci domin ba mu san addinin juna ba shi yake kawo damuwa waye ya kamata mu waye da kanmu domin kowa ya san addinin dan shi domin rashin sani rashin ilimi yake kawo dama kamar ni yanzu nan ba zan ga musulmi in ce ina gaba da shi ba domin na san addinin because ni ma ina kusa da musulmi na yi zo na zama da su haka na yi girma a ciki muna shirin za mu wani babban conference da za mu kawo malamai manya-manya na kristoci arewa da na kristan da na musulmi za mu zo na gaba daya mu neman hanyar da zai kawo mana zaman lafiya na dandandan arewacin nigeria domin ba abin da ya raba mu a kasan arewacin nigeria ma maganar addini ba da muna tare muna zaman lafiya za a yi sallah mu yi tare za a yi kristimeti mu yi tare yan uwanmu wani suna musulmi wani suna sallah ka samu gida daya musulmi ne gida daya kristan ni kamar ni kani na uwa daya uba daya mai bi da ni musulmi ne sai in tashi yawan can doke makami zan kashe shi don yana wani addini ai bai cancanta ba ra'ayin shi ne so freedom of worship kowa ya bi abin da yake so yi za zo na lafiya kuma mu toleratin juna ba magana zagi a ce wannan kafiri wannan arne to irin wannan abubuwan sai kawo tashin hankali Lord, trust for us we have been. demonstrate your power we don't recognize. Your lordship we have all these fights. We cannot pretend. We are. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarin fasidoli game da zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban yanzu a madadin fasto simon doli sakataren kungiyar haɗin kan krista reshen arewacin najeriya da kuma wakilinmu nasiru adamu elikaya da ya mana hira da shi sai kuma adeyemi adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom we To a gaishe ki jama'a saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku kamar yadda muka yi alkawari ba. Yanzu dai ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo muku da labaran duniya amma ko shi ma a takaice ne. Rikici ya barke a hotel ɗin da ake sasantawa da 'yan juyin mulki na kasar Burkina Faso. Wannan juyin mulkin dai shine wanda ya hamɓarar da gwamnatin ƙasar riƙon ƙwarya na ƙasar da sanyin safiya yau ne magoya bayan sojan da suka yi juyin mulkin suka auka cikin hotel din da ake tattaunawa tsakanin masu juyin mulki da kuma masu adawa da shi wasu magoya bayan jagoran juyin mulkin ne janar gilbert da yandere su ne suka ce ba su yadda wasu masu sukan juyin mulkin su shiga cikin hotel din ba an samu wannan tashin hankali ne a ranar da masu shiga tsakanin ke kokarin ganin an sasanta kuma an bayyana sakamakon yarjejeniyar da aka cimma yau ne fafaroma francis ya fara ziyarar aiki da ya kai a cuba inda ya addu'o'i a wajen tarihin nan na dandalin juyin juya hali na kasar shugaban na ɗarika katolika zai yi wa dubun dubatan jama'a jawabi dab da inda ya tsaya wato wurin butun butumin nan na jagoran juyin juya halin kasar ce guvara bayan ya kammala wannan jawabi ne kuma zai gana wasiri da shugaban kasar raul castro kila kuma ya zirci yayin shugaban kasar wanda bai da lafiya a halin yanzu wato fidel castro har ila yau an jima da yamma kuma papa roman ya addu'o'i tare da shugabannin coci na katolika sai kuma daga bisani ya yi wa matasa jawabi a wani gidan bikin al'adun gargajiya ziyarar ta fafaroma kasar ta cuba wani babban nasara ce ga mabiya ɗarikar ta katolika da ke ƙasar domin ku sun sha samun matsalar nuna wariya da ake musu a lokutan baya kaɗan daga cikin 'yan tawayen siriya da suka samu horonsu daga sojojin haɗin gwiwa na amurka da ke wa jagoranci sun samu shiga cikin arewacin ƙasar ta siriya To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu kamar yadda kuka sani ba mu da shirin dare a yau ranar lahadi don haka sai gobe da safe idan Allah ya kai mu a madadin ladan Ibrahim Ayawa. da kuma wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyanmu zanga-zanga ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.